Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa da abokan arziki, ina yi muku fatan alheri. To, ga shi dai kuma na sake dawowa da wani maganin karfe, ko in ce maganin karfe ne, ko in ce bacin tauri ne, ko in ce ga shi nan dai nema wanda nake da shi ma ban ma san yadda zan kira shi ba wallahi, saboda karfin shi wallahi tallahi. To, ga yadda ake wata da wannan sirri za ka nema wato wuka ne wuka daban daban daban daban ne ake nema in ka nemi wuka daban daban guda kaman guda bakwai to sai ka je kuma ka sake ka je ka nema albasan jizo eh albasan jizo za ka nema albasan jizo ne guda bakwai to sai nonon kwara in ka samu nonon kwara sai kuma ka je ka samo ka gunguru ɗaya ka samo cita gunguru ɗaya to sai ka hada abun in suka hada su abun da kake ka neman nan suka zuba su a cikin tukunyan laka in ka zuba su a cikin tukunyan laka sai ka yi niyya game da maganin karfe eh ko tauri haka yawwa da fata kowa ya san abun da ake kiran tauri to za ka yi niyya nan ka yi niyya nan sai ka sa wannan citan in ka sa wannan cita sai ka ƙone su gabaki ɗayan su in ka ƙone su ai komai da komai ya haɗu kenan kai malam ka dawo kai kai zanen ka je ka samo abin nan irin ka samo murfin coke haka murfin murfin mineral ko ko sprite amma irin na gungun na abin nan fa na kwalba ba na roba ba to sai ka dauki wannan murfin ka danna shi a ka. in ka danna shi a ka, sai kuma ka sake je bayanka kuma ka je ka danna shi a jikinka to za ka gan wannan bakin murfin coke ɗin ya fita a jikinka in ya fita a jikinka nan sai ka yi zane kamar yadda su suka fitan nan haka za ka yi zane ka yi zane ka yi zane ka yi zane in ka yi zanen dukka to sai kuma ka yi wannan ka sake yi zane kuma a ciki ka yi ka dinna ka samu abun nan marufin nan kuma ka sake danna cikinka in ya fita kuma ka sake yin wannan zanen to sai kuma ka je abun nan kuma ka je ka in ka je dansin kuma sai ka dauki wannan marufin ko kuma ka danna wajen to amma afwan afwan wajen dansin nan za ka yi shi ne irin ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ne za ka yi shi eh da fata an gane saboda za a yi ta hakuri ne da yanayin Hausanmu. Eh, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace, Allah ya kara wannan daraja. Karamin almajirin ku ne Lukman shuga daga jihar Nasarawa. Ina yi muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.